Yau da gobe. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe ka tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. Inda a yau ma uku ga watan Satumba na shekarar 2021 filin namu na yau na masu ƙananan sana'o'i ne. Haka yake Hadiza masu saurare muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana matasa masu sana'ar hannu da sese. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kano karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato barakar bashir da matashin ma da ta gayyato mana sunana aliyu abdullahi masta indabawa mecece sana'arka ni ina sana'ar dinki tela wani irin dinki dinkin mata na mata eh na yi banyan na maza profession ina na mata me yasa ka zaɓi na mata to haka tsarin Allah yake kin san duk sana'ar da Allah ya zaɓan ma to ita za ka yi to haka Allah ya zaban mana na matan shine a wajen cin abincin mu. Eh. Um, a ba mu labari yaya aka yi aka tsinci kai a harka ta ɗinki a gaskiya ni na tsinci kaina a cikin sana'an nan tun da na tashi ina yaro haka ina san sana'ar to makotan gidanmu suna yin sana'a akwai wani mai gida na ado ado bad news shi in na zo shagonsa haka tun ana yara da yaka zai ringa ka je ka turo babanka ka je ka turo babanka idan kana so sai na ce to na je na samu mahaifina sai ya zo yake cewa aliyu ya zo ya same ni ya ce na so ya koyi dinki sai yake ce mun to ba wani abu haka dai muna zuwa muna zuwa don muna da yawa ma a lokacin wallahi zan iya rantse miki ni ni kadai ne a cikin su na zama ma iya a cikin met din da muka zo mun fi mu bakwai to ni allah ya sa na samu na rike na yanzu na gina gida na mallaki abubuwa sosai a lokacin shekara nawa kai har ka yi ɗinkin mata gaskiya na jima na kai gama kamar shekara biyar a shago eh kamun na iya kuma da na iya ɗin ma na zo ina ina taya shi aiki da aka yaye ka eh. kamar za ka ga 'yan kudu idan za su koyi sana'a sai an zo da iyaye an nemi izini in aka gama kuma aka yaye mutum a yi walima shin haka yake a nan kasar hausa gaskiya a kasar hausa gaskiya ba haka ba ne daga lokacin da na yi graduation a makaranta secondary school 2012 eh. na yi wa mahaifina magana ya siya mun keke in na je shago ne aikin mai gida na zan zo ɗaki na na ɗan samu kala biyu kala uku zan je oganni na su nuna mun har daga karshe ma ya kawo na iya komai da kaina sai ma ne kwana biyu ban je shagon ba har yanzu ya samu mahaifina ban ga wani ba an kula an kula na zami yanzu shi. ba a yayi kaba kenan ba irin walima da ake a bada certificate ba gaskiya anan ai gaskiya anan Kano gaskiya ba a fiye yin haka ba gaskiya a wace shekara ka fara naka na kanka a shekarar da na fara sana'a ta wata kaina na bude shago bayan ka eh, koyi ɗinkin shin kana gama koya ka bude shago ko koye da kaji shagon wani kai aiki na je shagon wani na yi aiki kuma mun yi haɗaka da abokina mun bude shago mm-hmm. zuwa 2016 muna mu biyu to 2016-17-18 sai na dawo nan plaza na bude nawa na kai to kafin ka bude naka a inda kai aiki shin an fuskanci gwagwarmaya gaskiya an fuskanci gwagwarmaya sosai dan har shagon mu ma an taba ballawa aka kwashe mana kaya wasu su ce sun yafe wasu su ce sai ka biya su wasu ma su ce ba su yadda ba hada baki kuka yi da barawon aka zo aka kwashi kaya wasu kowa dai wani ya yadda da kai wani bai yadda da kai ba aka muka zo dai wanda ba su yadda ba aka dan hada da iyaye da abokan arziki aka biya su wasu kuma suka ce sun haƙura to abin da ya kafa. fara a 2018 na mallaki shago na wani da fara da keke nawa aka fara kuma da yara nawa aka fara wallahi kowa yarin babu a shagon lokacin da na fara ne da wannan shagon nawa kowa yarin bamba da keke guda daya na zo amma yanzu gashi na da keke hudu na yi wa yarin komai alhamdulillah yara nawa ke karkashin ka yara hudu ke karkashi na kuma nima na yayi biyu to a kwanakin nan kwa kamar wata daya baya eh. hukumar hizba Eh, ta ce ta hana amfani da maliki kuma maliki yana ɗaya daga cikin abin da kuke amfani da shi kuma ta gargaɗi cewa dole ku kuke matsatsin ɗinkuna gaskiya da gaske suke amma to yanayin sana'a kin ga idan ka zo ka ce yanzu ni ba zan yi matsatsen dinki ba sai dai ka zo ka yi ta hamma a shago in ka ce ba za ka yi advert ba kuma waye ya san ka iya waye zai gani Shi ne dai amma ai an yi requesting dai su dan sassauta abun kungiyar ku ce ta requesting eh, kungiyar kungiyar teloli ta fage ta yi magana akan abu. To bayan ta yi magana ne ya biyo baya. Gaskiya yanzu gwamnati ba ta ce komai ba akan abu kuma still ana kama masu sa tsana a wajen yanzu. Kana amfani da maniki Eh, gaskiya ni na ɗauke shi na kai shi gida saboda mahaifina ya zo ya min magana da ke yana ɗan cikin gwamnati baya son wani abu zai samu sai ce mu gaskiya kakka jawo mana irin dai abin da mara daɗi wanda kai amfani da mara kan da suka ce na ce to shi kenan yanzu ina amfani da mara kai amma mai kan na kai ta gida saboda ma ya samu kwanciyar hankali ya tabbatar da ba ta shagon ba na amfani da shi. To me yasa ake me yasa kuke loli musamman na mata kuke matsatsin kaya? Gaskiya idan muka yi matsatsin kaya ba ba ka samu kuɗi ba. Su kwastoma ɗin ne suke cewa ga irin kalan da suke. Kwastoma ne suke zuwa wasu su gani a jikin eh, celebrities a kawo ma a turo ma irin wannan komai da komai za ka yi. Mm. To kai kuma ka fito in ka yi ba sai ta ɗauka ta kai wa wani sai ka ce to to ina batun rashin cika alkawari da aka tantance <laughs> gaskiya gaskiya alanmu ne amma insha Allah ai muna nan muna daidai gwargwado ne yake haddasa wannan hali abin da yake haddasa wannan hali yawan customers yawan customers at least in mutum ya dan iya sana'ar nan at least a baka da customer kana da customer hamsin yes to biki kamar ko bikin customer goma ne ya zo ma a sati to dole sai jagwal ya ko biyar ma to me yasa kuke zalama ba za ku iya wanda za ku iya ba yanayin kasar ce a haka ana son a achievement din abubuwa to sai da kuɗi kuma wannan takawa wannan takawa za ka ce a mayar ba zai ka ce kaya ya yi yawa ka iya wanda za ka iya gaskiya ba ma ka laifin muna wannan laifin ba ma ba ma mai da ka taba tsintar kanka a jangon din da eh, an zo karɓar ɗinki ba ka gama ba a ɗauke maka kan keken ɗinki <laughs> gaskiya ba a taɓa ɗauke min kan keken ɗinki ba sai dai in na tabbatar da na haɗa jagwal sai in ce a rufe na a cikin shago eh. ko kuma in gudu shagon mai gida na wanda ya koya min ɗinki ba wanda ya san ina can mm. sai ne aiki na a can sai in kashe wayata amma ana daidai gwargwado gaskiya wani irin kalubale kuke fuskanta daga wajen kwastomomi da al'ummar gari kalubalen da muke fuskanta babba gushi ne guda daya mutum zai kawo ma kaya ya kai set biyar ko set goma ba za a dan baka deposit ba kuma mutum sai zo ya ce maka lokaci kaza nake so za ka fito mai ka gaya mushi ni ina son deposit saboda kayan dinki ya yi tsada abubuwa sun yi tsada bacin ba a kara ma kuɗin dinki ba kayan dinki sun yi tsada kuma sai mutum ya roma da idan ba yi mai ba bayan ka gaya mai ya kawo kuɗin shi bai cika alkawari ba kai kuma rashin cika alkawarin ka ɗaya zai jawo ma bacin ran da zai sa da kai da shi duk ku shiga matsala amma shi ya yadda zai iya cikin cika nashi sai ce ba na account number amma transfer ba zai ba sai ya ga dama kai kuma idan baka ka kara mai awa ɗaya akan time dan sa zai zo ya ci ma mutunci a gaban mutane da wannan abin yana damun duk wani tela idan aka ci muku mutunci kuna ci gaba kuna ci gaba da hulɗa da wannan mutumin wallahi ko kayan su muka ba su muka ba su kuɗi duk inda za su je sai ki ga sun dawo ai laifin ka ne kaza kaza ka sai a ce to shikenan a sasanta a wani lokuta aka fi samun ɗinkuna gaskiya lokacin da aka fi samun dunkuna lokaci uku ne a shekara da lokacin azumi da lokacin da lokacin babbar sallah da kuma lokacin maulidi gaskiya muna samun alkhairi sosai abin da za mu ce da Allah a wannan lokacin da ma dai gaba ɗaya lokacin sai alhamdulillah wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a gaskiya an samu alfanu da yawa da dama a bayyana mana mutum gaskiya an rike iyaye saboda iyaye ba su da karfi tuntun an rike gida daidai gwargwado sannan an mallaki yan sana'o'i dai da ita an kafa wasu sana'o'in ma eh, ina kiwo ina kiwon dabbobi haka da kaji maduwa wanda na samu a rayuwata a yanzu da abinda na mallaka na gina gida ina shirye-shiryen aure nan da shekara ɗaya ma wallahi duk da sana'a ɗinki na mallaki komai da kika gani nawa ina da mashin dan je unguwa duk da dinki na yi kuma kanne da yayye za su zo masu bukata kuma duk a musu duk a cikin sana'ar nan menene burinka a wannan sana'ar burina a wannan sana'a shine gaskiya an gana na bunƙasa sosai na haɗa factory ana a rubuta sunana a jiki a ce aa master fashion and design wani factory dai babba a sana'a yawwa yawwa yawwa saboda muna zuwa mu ga wasu abubuwan to ba mu da capital din da za mu abu amma kuma muna da experience na a kwakwalwar mu to amma aiko akan akan gwamnati ta kan bude damun baki na ba da tallafi ga masu kananan sana'o'i shi an taba nema gaskiya ban taba jin labari ba don yanzu ma wacce ta kawo min dinki yanzu wannan mama take gaya mu ai akwai wani tallafi da ake bayar da dubu ɗari biyar biyar sai nake ce mata wallahi ban sani ba sai take ce min za ta yi magana insha Allah za a sani a ciki sai na ce mata to na gode yanzu yanzu maganar da muke kenan kika zo kika same ni a ciki kuma insha Allah insha Allah ina ganin za a dace yara nawa ne a karkashin ka yara hudu ne a karkashi na yan koyo ne ko kuwa ma'aikatan ka ne sun iya dinki da baki ɗayan su ɗan koyo guda uku kuma na yaye mutum biyu dan ɗaya daga cikin su ma ya mallaki shago ni na je na buɗe masa shi ma yaran to ya kuke ya tsarin eh, harkata ku eh, wata wata kake biyan su ko kuwa Eh, da duk sati ake biyan sa duk set ɗaya za a ce ma wannan doguwar riga kaza za a baka riga da skirt kaza za a baka bubu kaza za a baka kowa ya san nawa duk ranar sunday kowa zai zo da pieces din da ya dinka da takarda wannan an caje shi kaza idan aka kawo ma ɗinki in ka caji misali ka caji 1.5 to za ka raba ta uku ɗaya ta shago ɗaya ka ɗaya ta kayan ɗinki kai ɗaya ta mai aiki yau haka ake ko nawa ne in dubu ɗari ne in dai ba kai kai ba yaro ka ɗau atamfa ka bashi za a ce to a siyo kayan aiki a cikin kuɗin kwastoma sannan a warewa shago saboda haya muke yi tukunna kai ma a baka na me shawarar ka ga matasa gaskiya shawara ta ga matasa a tashi a kawo sana'a ko yaya take saboda akwai rufin asiri sosai a ciki wallahi in ka fito in ka fito wallahi allah ba zai hana ka ba wallahi in ka fito ko ba yawa sai allah ya baka abin da dai zaka ci ka sha ko komin ko iyaya kankantar sana'ar take Allah ya sa sana'a albarka sosai ya kamata matasa ku tashi sosai ku rike kuma gaskiya don ita ce babba wacce kowace sana'a mutum da inda ya sa gaskiya a ciki to Allah Allah zai ɗaukaka shi yacce baya tunani tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen su baraka. Bakoncin wa muka samu a yau. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulrahman wanda aka fi sani da Bafa. Malam Bafa, a ba mu takaitattun tarihi kafin mu cikin sana'ar da kake To gaskiya ni dai ɗalibi ne. a makarantar kano state polytechnic hmm. ina department in printing technology na yi nd yanzu na gama yanzu ina national diploma ni haya national diploma hnd kenan mm. ina mataki na na hnd 1 eh, primary da secondary duk a garin kano aka kai dan wani gari ne eh asali na dan kano ne mm. na yi primary school a staff school biyu ke kenan sannan secondary school na yi shi a nasara academy kofar kabuga mm. a nan na yi secondary school dina na gama to kuma yanzu ga shi sana'ar me ake yi eh yanzu gaskiya ina da shago ne aka karami na sai da irin spefa taka wanda ya kunshi kayan adai sau da kayan mashin da kayan kekere da dai dan abin da ba a rasa ba to a bamu labari yaya aka yi aka fara wannan sana'a shin kafin wannan an taɓa yin wata koko da wannan aka fara to gaskiya dai a takaice da ina kasan wani ne nima akwai shago da nake yaro haka zan je in zauna in an tashi za a dan sallame ni haka haka Allah ya sa ni ma na samu nawa nake zama yanzu in je makaranta in dawo in zo in zauna ina da yi squeezin da abubuwa da yana batun shekara nawa da ka zauna karkashin wani gaskiya zama na karkashin wani akalla zai kai shekara kusan 4 to 5 ma ko ma ya fi ina kasan wani haka yanzu a ɗauki abin da ya samu a bani ina managing da haka wani zubin ma ba isa ta idan je makaranta ne transport ne waye waye lokacin ana sakandare kenan ko kuwa lokacin ina secondary mm. lokacin kenan to a ƙarshe ma kusan da na gama secondary din na fara zuwa kas kenan na fara yin kas mm. ina kasan wani to a lokacin gaskiya shi kasan wannan da kake me ake sayarwa shi ma irin the same kayan da muke saida ne ake saida eh shi ma kayan ne ake saida mm. a lokacin gaskiya na fara kas haka lokacin ma na ga dai gaskiya ba zai yiwu ba karshe ma sai zai na zuwa ne gaskiya ban gama ta ba gaskiya ban gama ba gaskiya lokacin da ke ba muna under notice amma a kas muke lectures lokacin na na applying computer science ne mm. shi part time ne ana zuwa weekend da friday haka gaskiya na yi nisa amma da karshe ban gama ba gaskiya daina zuwa ne me ya hana ka me yasa ka daina zuwa gaskiya lokacin abin da ya hana zuwa da rashin time gaskiya in dai zan je makarantar to ba zan je shago ba in dai kuma zan zo shago to ba zan je makarantar ba to gaskiya abin ba zai taba duwa bi ba a lokacin to kawai sai na zabi kawai ba zan iya gama makarantar ba na daina zuwa kawai na zauna na cigaba da kasuwanci na gaskiya me yasa ka zabi kasuwanci gaskiya abin ne sai na zabi kasuwanci a lokacin da yanayin rayuwar dole mutum zai dan so a ce kana dan samun wasu yan kudade wanda ka yi al'amuranka ita kanta makaranta in zaka je makaranta za ka yi transport akalla go and come iya go and come za ka kashe 500 ko 300 baka ci komai ba kenan banda irin handouts da lecture notes da biro da dai abin da yake zai taso ma wanda ba shi a cikin lissafin ka to in baka da kuɗi ta za ka yi shi it's not possible ba zai yi ba dole sai dai ka san dai da kai to gaskiya sakamakon haka shine abin da yasa gaskiya na gaba zan iya ba saboda ba zan iya in je nan na je nan ba in je makarantar to ba zan iya zuwa shagon ba in dai kuma do shagon to na yi misin wasu abubuwa a makaranta dole sai dole sai dai na dauka gaskiya eh. to shi ne na zaɓi zaman shagon makarantar na kware ta gaskiya to bayan ka haƙura da ita um, sai da kai shekara nawa kafin ka kafa naka kuma me yasa ka zaɓi eh, ka yi yaran ka koyi sana'ar sai da kayayyakin adiri ta sauwa ga sana'o'i da yawa gaskiya ita sana'ar sai da kayayyakin na spare tasowa ne ni ma aka ɗora na akan ta akwai wani kanin mahaifina asali shine mai sana'ar to lokacin da nake secondary school ɗina ka kafin ma na gama secondary sai babana kai ni wajen sa da ya kai ni sa ina dan zuwa ka ina zuwa makaranta ina dan zuwa ka to sai na riga na samu wannan knowledge din wato ta kana secondary school ka fara nema yawwa tun ina secondary na fara nema gaskiya mm. sai na samu wannan background din na business din shi to sai na gaskiya in ba shi ba ba wani business wanda zan iya wanda nake na samu knowledge a kansa tunda shi business ba ka shige shi kai tsaye baka san wani abin aski ba to sai na ga gaskiya shi na iya kuma shi na taso na gani ana yi to na ga ban da wani business din wanda ya fi wannan gaskiya mm. abin da yasa na zaɓi yin sa kenan gaskiya to yanzu ga shi ka buɗe naka shekara nawa da buɗe naka na karshen kanka to shi dai wannan gaskiya duka duka bai ma yi shekara ɗaya ba gaskiya da ka fara eh da fara wannan gaskiya mm. tun da yanzu muna renan Sani haka bai jima ba gaskiya a can da aka sallame ka sun yi maka sallama irin ta yadda inyamurai suke yi a'a gaskiya ba sallama ta aka yi ba mm. shi kansa wannan din kusan nan ce na wani ba na bane ba mm. to amma dai tunda a matsayin a hannuna yake ni nake komai mm. to zan ce a matsayin na yake amma can inda na bari eh. ba sallama ta aka yi ba gaskiya abin da ya faru kawai dai irin da yau da gobe da ya kai ma dole kana bukata ka ci gaba ka to allah ya taimake na samu wasu 'yan kudade ni ma na gato to kawai da ta zama karkashin wani yau da gobe rayuwa dole kai ma kana bukata a ce ka ci gaba ka ja wasu a karkashin ka kuma da bukatar rayuwa a ce kai ma ka yi aure ka dai wasu abubuwan to in dai kana kasan wani gaskiya in dai ba irin babban waje gare ku ba dan abin da ake salama ga gaskiya ba zai ishe ka a ce kai ma ka kafa kanka ko kuma kana wani abin na rayuwa da zaka iya maintain rayuwa ka yau da gobe to shine abin da ya sa gaskiya ni ma na zabi in buɗe nawa to na ji kana cewa wannan naka ne ba naka ba ne wani kake kula wa shagon shi wannan shagon dai idan ce dai a takaice kamar kuɗi ne aka bani su kawai na je ne raunin business din an bani su in shekara ta zuwa lissafi amma dai na wani kawai zan iya cewa misali kama a ce kuɗi aka baka aro ko kuma aka baka jari ka je kai business in shekara ta zo kuma a ce a hankali hankali ka dada abin da yawwa ka dinga ka dada abin da ake aka baka har kai kwabarin din komai da komai to yanzu a hakan kenan a hankali a hankali ba kyauta aka baka kudin ba za ka biya kenan gaskiya kudin ba kyauta aka bani su ba tunda irin wannan ma kura za a baka kai tsaye ba za a ce kyauta aka baka ba saboda haka ce amma kyauta za ka yi ba ka ɗauki abin ma da serious ba amma haka nuna ma cewa kamar aro aka ba ko bashi aka baka to zai baka ƙwarin gwiwar ka tsaya ka mai da hankali duk wani abu da yake na wasa ka ajiye a ciki ka sa himma sosai ga kai ma ka samu allah ya taimake ka wajen ya bunƙasa a ce waje ya yi expanding sosai yadda ake so a ce duk inda ka je ka ce ga abin da kake aka zo ka duba za a yadda da kai sosai baka da wata matsala insha Allah. Yanzu kai na kana da wasu a karkashin ka ne? Eh to ina da kannina ne kusan gaskiya karshe tun da yanzu wajen bayanan sa nake gaskiya bai yi karfin da za a ce zan iya daukan yara sosai haka wanda yin dinga sallamar sai da gobe gaskiya su kansu kannan nawa da su ma suna zuwa makaranta kanana ne gaskiya wani zubin ma inda yin je makaranta su je makaranta su to sai yin kulle shagon gaskiya in na je makaranta na dawo to sai yanzu zuwan bude haka nake gaskiya to tun da ka fara wannan sana'a ta ka wani irin kalubale tun da ko me mutum zai a rayuwa yana da kalubale wani iri aka fuskanta gaskiya to irin da ya kalubale na fuskanta a cikin wannan sana'a ta za ka san a cikin misali irin abokanan ko kuma irin wanda kake hurɗa da su haka za ka ga wani ba ma ya sanya kana ci gaba kwata-kwata wani za ga da wani abu ya same ka na ci gaba to anan za a gane mai son ka da wanda yake baya san ka to gaskiya na dan fuskanci irin wannan matsalolin haka a zamantakewar rayuwa to amma in dai mutum yana rayuwa dama shi wannan irin wannan abun ba wani abu ne ba kawai dai iyakaci kai addu'a Allah ya samu albarka duk abin da kake to nasarori kuma fa a nasarori gaskiya ba abin da mace sai godiya ga ubangiji saboda gaskiya duk wani go and come na makaranta na da wasu abubuwa gaskiya duk a ciki nake kuma kowa dai ya ne da dai rayuwa makaranta dake kullum magana ce a samin project waye waye duk dai irin dai wannan to kusan komai a ciki nake da transport da abin da ci abin da sa a juna da dai sauran abubuwa Eh, na kan kai kaɗai ne kake da hada ko hada na ganin ka tunda na ji ka ce kanninka suna dan taimaka maka eh na wanda gaskiya kusan shine kashin gwiwa su na kannan nawa kawai ina dai sallama su ne haka according to dai abin da na samu ne ma amma daukan nauyin su ba nake daukan nauyin su ba shi ma yafin shi yake daukan nauyin su eh. kawai dai ni ina dan taimaka musu ta wani bangaren ne ko kuma su ma za su dan sai wani abun wanda yake bai ta kare kayya ba su ma ina dan taimaka su ta wannan bangaren banda daukan nauyin kai a harkar karatu wani irin nasara wannan sana'a ta ka ta janyo ma to gaskiya ba abin da ce da wannan nasara ta sai alhamdulillah tunda duk wata ni'ima tawa duk wani sutura da Allah ya mun duk wani abu a ciki na samu to ba abin da ce sai dai ce alhamdulillah kawai to a menene burinka ko fatanka idan ka kammala karatu za a ci gaba da wannan sana'ar ko ko za a yi ta gaskiya in kammala karatu na wannan sana'ata zan ɗauke ta nubi biyu ka'in da na'in dare da rana zamana mana ce na ba ta muhimmanci sosai duk wani lokaci na dama makaranta ce take rike mishi to idan ya zama na samu fi ban da wani abin da ya shafi makaranta to zan zo na zauna sosai mai ta addu'a Allah ya sa mana albarka a cikin wannan sana'a tamu shine abin da ya ce amma ba zan ajiye ta ba gaskiya to ne kira za a yi wa matasa gaskiya gaskiya ni abin da ce matasan mu musamman na hausa gaskiya abin da yake faruwa gaskiya a samu a tashi a nemi sana'a gaskiya ba zai yi mutum ya ce zai dogara da sai an masa wani abin ko kuma sai gwamnati ya mai wani abin ba ko kuma kawai ya zauna a lungushi ba abin da yake sai munafunci da gulma duk gaskiya wannan bai dace ba idan mutum ya fuskanci yana da damar yin karatun gaskiya ya karatu idan kuma ya fuskanci sana'a ce wacce dole ita zai yi to gaskiya ya samu ya mai da hankali dan abin da yake yi addu'a Allah ya samu albarka saboda abin da muke fata ba wai a ce kana sana'a wacce in ka faɗa za a ce eh sana'a ce ne a'a abin da ake nema duk sana'ar da kake fatan ka Allah ya samu albarka duk wasu abubuwanka da na uwanka da na iyayenka a ce ka fi karfin sa cikin wannan sana'a to shine gaskiya kiyan danyo matasa a takaici to kai kuma tambaya ta karshe wannan shagon in na kake son ka gan shi Shin kana son ka gan shi a matsayin shago ko ya shago? Gaskiya abin da nake so in Allah ya samu albarka buri na mm. a ce wannan shagon ba ma iya a ce wai shago ba ina son ya zama na ce ni ma na dinga fita kasashen waje inda ake kaya a ce ni ma na fara oda wanda yake ta bangaren kayan na a ce kamar yanzu irin india tunda su suke kayan sau a can ake sau a ce ina fita ina da collaboration sosai da kamfani za su bani kaya original tun daga can a mun kwantena a ce ni nake sauke kaya ni nake raba kaya ga sauran yan uwa irin masana'ata shine abin da ce a takaice gaskiya assalamu alaikum sauraron mu abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin hadiza kyari da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.